wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan rana a rana mutanen duniya a kowa fatan alheri a cikin samu dace barkan mai shigowa wannan youtube channel suna Umar TV idan yanzu ka fara sauraron mu ko yanzu kika fara sauraron mu a danna mana alama kararrawa a yi mana subscribe ta inda da muka sake wani sabon karatu zai iso zuwa gare ka ko kuma iso isuwa gare ka kenan insha Allah tabbas eh ai satin surat umar tv insha Allah mun gama zango na daya a cikin karatutukan mu na ilimin hisabi yanzu zamu shiga zango na biyu zango na biyun nan zamu shiga kai tsaye cikin wato taurari a wannan zango a zango na ɗaya mun yi bayani akan yaya ƙa'idojin suna ya ake rubuta suna yaya ƙa'idojin rubuta suna sannan kuma ya ake rubuta sunan mutum to bayan mutum ya iya rubuta sunansa da sunan mahaifiyarsa to yanzu kuma za mu shiga yaya burjin mutum yake yaya sa? yaya ɗabi'arsa yaya kuma halayyarsa me ya dace da shi me kuma ya kamata ya yi to sai a biyo mu a cikin wannan zango na biyu cikin yadda Allah na kuma za mu koyar da inda kowa zai iya gane wannan abu cikin yadda Allah a insha Allah tabbas wannan zango na biyu zai magana akan falaki karatun falaki wato shi kuma a taurari kenan wannan falaki a wato Allah ya faɗa a cikin alkur'ani a ciki akwai wato taurari muna da taurari kawaki sayyara wanda muke ce musu da yaren mu na hisabi kawakibu sayyara su wannan taurari su ne wato kawakibu sayyara su ne guda bakwai su ne wanda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani yake cewa annajmu musaqib annajmu musaqib wa'annan taurari su ne annajmu musaqib guda bakwai sannan Allah yana faɗa ina cewa inna zayyana sama'ad duniya bi zinatil kawakib Allah ya ce hakika mun yi wa sama ado da ado na wato kawakibu sayyara taurarin nan guda bakwai taurarin nan guda bakwai wato su ne Allah yake nufi da su kenan insha Allah yawa su ne annajamu saqib wannan taurari ba kowanne bane su ne wato akwai a zuhal eh akwai zuhal na farko za mu kawo shi akwai mushtari akwai murika akwai shamsu akwai zuhara akwai kuma udari sannan akwai kamar waɗannan taurari su ne wanda suke a sammai za mu bi su ɗaiɗe ya suke a sama a wata sama suke yaya wanne ne naka a ciki sannan yaya ɗabi'arsa yaya in Allah da inda ka yi daidai abubuwan da yake a cikin wannan taurari insha Allah in dai ka bi tauraron ka za ka samu ɗaukaka cikin yadda Allah Allah zai baka bakin gwargwadon abin da yake insha Allah tabbas sannan a cikin wannan ilimi malamai sun kakkasa wa'annan ilimuka guri uku yawa mun yi bayani akan taurari to Allah sannan za mu bayani a cikin wannan wato karatu namu za mu bayani akan menene burji burji shine hanya ta tauraro domin Allah yana cewa wala qadaja Allah fi sama'i burujan wa zayyana halin nazirina eh sannan Allah ya ce tabarakal ladzi ja'ala fis sama'i burujan waje ala fiha sirajan wa qamaran munira haka yake to haka abu yake in aka ce sannan Allah ya ce wasu mai zata da buruj Allah yana rantsuwa da sama ma abuce hanya burji kenan wayannan burje su ne guda goma sha biyu akwai himlu akwai sauru akwai jauzawu akwai surdan akwai usudu akwai sumbula akwai mizanu akwai akarabu akwai kausu akwai jadayu akwai dalu wayannan su ne burjai za mu kawo su wanne ne naka ya ɗabi'a sai yake za mu kawo Allah yana faɗa za mu biya ne a ciki wato akan manzila manazil in ka ji an ce manzila to ga abin da muke nufi muna da manziloli guda 28 manazil Allah ya ce wato huwa ladhi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila muhallin shahid manazila wa qaddarahu ya kaddara wato wata manazil masaukai na taurari masaukai eh, wato masauki shine shine manazil to masaukin nan wa'annan wa'annan taurari suna da wannan masaukan kowane tauraro kamar misali kai ne misali da Hausa daga Kano zaka je Gombe to a kaida akwai wani da ake tsayawa ko gwaram za a tsaya za a ɗan da masauki a ɗan abinci a isalla a menene to masauki za a ga duk taurari suna da masaukai masaukan na nasu kuma ba shi ba sa daɗe a ciki tauraron kamar kamar kamar da yake kwana biyu da da mun da rabi a cikin burji a cikin manazir kuma kaga kwanansa ɗaya ne rana tana kwana talatin a cikin burji wato a cikin manazil za a ga kwananta nawa ne sha uku ne to haka suke dama duk taurari sun fi kwanaki da yawa wato a cikin burji haka abu yake sannan malaman wannan fanni sun kasa wannan ilimi ilimin falaki sun kasa shi kashi uku akwai ilimin taqwim akwai ilimin ɗabi'a akwai ilimin hai'a idan aka ce wato a ilimin taqwim ilmul shi shine ilimin da ake sanin tafiyar tauraro tafiyar taurari da sauransu. da motsinsu da tafiyarsu ya suke ya suke ta wannan ilimi ilimin taɓoyin tana ake safiyar tafiyar sanin tafiyar waɗannan taurari kenan e kamar inda Allah ya faɗa yace wato shi tana ake sanin wato yaya tafiyar tauraro yake tana ake sanin tafiyar kwanakin shekara kamar inda Allah ya faɗa a li ta'lamu adada sinina wal hisaba domin kusan tafiyar adadin shekara da kuma wato lissafi kenan wannan ilimi shine ilmu tagawi sannan akwai ilmul hai'a ilmul hai'a kuma shine ilimin da ake sanin wato ilimin da ake sanin a wato a wato idan aka ce ilimin wato ilimin hai'a ilimin da ake sanin siffar tauraro tauraron nan siffarsa shin dogo ne a cikin mutane kenan gajere ne fari ne baki ne siffa kenan e da wannan ilimi ake gane a kamar a nashiya ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa ko a cikin ruwa ko a cikin menene kamar yadda Allah ya faɗa yake cewa wa alamat wa bin najmi hum taduna eh lokacin a idan kana cikin tafiya a cikin sahara in ka san ilimin wace tauraruwa ce take a gabas kana ganin tauraruwa ka ce a nan ne gabas in ka ga yamma kana gani ya ce a wannan fa yamma ce saboda tauraruwa da gani a yamma take da shi ake sanin wato a ake ake iya gano gabas yamma kudu arewa wato da ilimin ɗabi'a wato da wannan ilimi wato na akwai wato ilimin wato a hai'a kenan sannan Allah yana faɗa yake cewa wa huwa alladhi ja'ala kum an-nujuma litatadu biha fi zulumatil barri wal bahri litatadu biha fi zulumatil barri wal bahri domin ku shirye da su a cikin wato a cikin dubbai a cikin kogi ne ko kuma a doron ƙasa ne to Allah ya horo wannan ilimi kenan ta biha dan ku dan ku shirye da su kamar taurari kenan a ciki akwai ilmu tanjim na uku kenan ilmu tanjim a wato shine wanda ake sanin tafiyar ɗabi'a ɗabi'a tauraron nan nari ne hawa'i ne ma'i ne turabi ne sannan ɗabi'a sa, sa'idi ne ko nahisi ne ko mutajizi ne ko wane ne wane ne duk da shi ake iya gano wannan ilimi ta ɓangaren ɗabi'a kenan ɗabi'a a ciki ake iya gano ɗabi'a ɗan ana cire tauraron sa ko ba ka taɓa ganin mutum ba za ka ce ai mutumin nan mai zafin hali ne a'a mutumin nan mai yawan kyauta ne a'a mutumin nan mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza ne duk kana sanin tauraron ba ka taɓa ganin sa ba za ka iya ba da siffarsa cikin yadda Allah da wannan ilimi wato na tanjim to insha Allah in Allah da za mu kawo kaɗan daga ciki a cikin wannan ilimi kadda ya kamanta ka danna mana alamar subscribing ta inda shine zai baka alamar ya mun ɗora wani sabon karatu za a sanar da ke ko kuma za a sanar da ku cikin yadda Allah a wannan kenan da haka wannan shine zango na biyu a cikin wannan ilimi a cikin zango na biyun nan za mu fara kawo taurarin wannan su ne taurari wannan su ne taurari hotunansu da adireshinsu ƙwarai kwa eh. wannan su ne taurarin kawakibu sayyara a nan su nan wannan su ne taurari akwai zuhal akwai zuhal da turanci ana ce masa saturn akwai jupiter da turanci ana ce masa a wato mushtari da turanci ana ce masa wato jupiter akwai murika da turanci ana ce mata mars akwai shamsu da turanci ana ce mata sun akwai zuwara da turanci ana ce mata venus akwai udari da turanci ana ce masa mercury akwai kuma kamar da turanci ana ce masa moon to wa'annan su ne kawakibu sayyara su za fara kawowa za mu fara kawo ya suke ya ɗabi'unsu ya adireshinsu sai ka rike su a cikin nan guda bakwai nan akwai naka za mu kawo a cikin samman nan a wace sama suke a wace ƙasa suke ya aikinsu da haka kowa wannan karatu yana da muhimmanci sosai sai ka fara rike wannan guda bakwai a ciki akwai taka a ciki a sai ka rike gani yaya take ya ɗabi'a ta take insha Allah zai bada wato ma'ana kenan insha Allah kar manta a danna mana subscribing a cikin wannan YouTube channel mai suna Suraj Umar TV ta yadda ne muka sake sabon karatu zai iso zuwa gare ka ko kuma iso zuwa gare ki cikin yadda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a biyo mu a ciki za a karu cikin yadda Allah